Bismillahirrahmanirrahim. Aminatu, babi na shida. Idan ba ku manta ba a bayan mun tsaya a inda aka kai su asibiti, aka duba su, gawa direban kuma aka miƙa a ‘yan uwansa. Bayan an gama komai, haka ma a an duba sa sosai, tara da Umar ɗin suka dawo gida. To a nan maka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Hankalin Umar da Arun da Ahmed tashi ya fara yi, saboda wannan shine karon farko da suka samu accident a ‘yan kwanakin nan. baran da ba sa duba lafiyar duk motan da Umar zai hau. Ba sake shiga tashin hankali ba sai da aka kawo motocin Umar ɗin hari da rana tsaka a hanyar zuwa ofis har da harbin da ba a same sa ba aka samu aron a kafaɗa wanda ya saka su zubar da jini sosai. Take 'yan sanda da jami'an tsaro suka kawo ɗaukin gaggawa wanda duk kariyar da aka ba Umar sai da aka samu harbin sa a gefen hannunsa shi ma. A taksin kafin a yi yunƙurin kama su. Ɗaya daga cikinsu ya harbe sauran ɗaya bayan ɗaya. kuma ya gudu ba a kama sa ba. 'Yan jaridu da midiya tuni suka cika wajen ana ɗaukar rahotanni. Haka ma tuni gaba ɗaya familin Silas suka shiga tashin hankali da firgici musamman Alhaji Lamini da Mamma, da har sun karasa asibitin da aka nufo da Umar ɗan. Amina ba ƙaramin tashi hankalin ta yi ba, da haka tuni ta fara kuka ta kira babba ta sanar musu. Su kansu babba hankalinsu tuni ya yi mummunan tashi da jin kukan Amina, da haka ya ringa rarrashinta da ba ta tabbacin suna nan tafi, insha Allah. Washe gari Asabar fari, babbai ya hanyar Legas a babbar motar Legas, yana fatan Allah ya tsare Umar ya basa kariya. Saboda rayuwar aminarsa ta ci gaba da zama cikin jin daɗi, da gata da kwanciyar hankali. Sai da ya kwana ya wuni a hanya, kafin saka iso, kuma yana isowa kai tsaye asibiti ya fara isa. Da kyar aka bar ya shiga da taimakon Ahmed, ya dubo Umar, wanda ake ƙoƙarin dawowa da shi gida. Alhaji Mamman Sila da Alhaji lamina Sila duk suna tare da Umar ɗin, a lokacin da ya shigo duba sa sai dai kallo ɗaya dukkansu suka yi masa suka ɗauke kai don babu wanda ya san waye shi bari inda ya fito haka ma shi ma umar ɗin bai sanar da su waye babba ɗin ba gida suka ɗungumo suka dawo har da babba wanda yana saukar da idanuwansa akan cikin da yake gaban amina ji yayi idanuwansa sun ciko da hawayen farin ciki da bai san zai taɓa ji ba idan ya ga zuri'ar aminarsa yau aminarsa ce ɗauke da juna biyu za ta haifar masa wasu 'ya'yan bayan nasa Ita kanta Aminar ganin sa isa saka hawaye cikowa daga idanuwanta suna gangarowa masu ɗumi. Hakanan ta ji jikinta ya yi sanyi da tsananin farin ciki da kewan ɗan uwanta kuma ubanta. Ina ma zai zauna da ita har ta haihu ko kuma a mayar da ita gida ta haihu a gaban dadanta da babba don ta san su ma za su so haka. Farin cikinsa ƙaruwa ya yi ya so lafiyayyen falon baƙin da aka yi masa iso. Sanyin AC da ƙamshin arziki ta ko'ina yana tashi ga wani sanyi da laushin kafet ɗin tsakiyar falon da yake takawa suna ratsa jikinsa suna rage masa gajiya karasawa ita ma ta yi ta zauna gefensa tana masa sane da zuwa tare da tambayar me yasa bai fada mata ya taso ba bare isowarsa ba murmushin jin daɗi kawai ya saki yana jin kamar ta haihu kafin ya koma ya yi wa abin da za ta haifa hudu ba da kansa kafin ubansa ya masa don gani yake ko uban cikin ba zai kai sa san abin da za a haifa ɗin ba tunda ya ko ɗan aminatinsa ne dole su ga soyayya da gata uwa uba idan yayi kuɗi karbe abin da za a yi faɗin zai yi insha Allah abinci aka kawo masa kala-kala da abin sha duk da yana jin gajiya sai da ya ce ya ƙoshi kafin aka kai sa har vice quarters ya yi wanka ya yi sallah ya gida don hutawa da rage gajiya washe gari ma ya samu lokacin umar sosai sun zanta haka ma amina da daddare kusan raba dare suka yi suna ta magana Tunda da asuba ya juya ya koma saboda ya matsi ya ji ya fara shirin haihuwar Amina ya kuma faɗa wa Dada dan ya kasa faɗa mata a waya. Abubuwa sun yi ta faruwa ɗaya bayan ɗaya na son ɗaukar ran Umar amma Allah na ba sa kariya sai dai abubuwa sun fara tsananin gaske don kuwa a yanzu duk makusancin Umar ya san rayuwar Umar ɗin na cikin haɗari da ba a san daga ina ne masifar ke fitowa ba haka ma ba a san suwaye masu neman rayuwar tasa ba a hanyoyi mafi muni don a duk lokacin da aka niyyar illata sa sai an yi sanadin rayuwar wani har abin ya kai ya fara girgiza nutsuwa da rayuwar Umar su kansu su Alhaji Laminu hankalinsu ma ba ƙaramin bayyanar da tashi ya yi ba Ishe sa suka ɗauki mataki sosai aka sallama cap securities na gidajensu da gurin ayyukansu suka sa sababbi amma har da jami'an tsaro wannan ne ya ɗan kwantar da hankalinsu Ahmed da Umar din amma kwata-kwata nutsuwar Umar ɗin da tunaninsu sun shiga wani yanayi daban na tunanin dole akwai mummunan al'amarin da ke bibiyar rayuwarsa ba tun yanzu ba. Don kuwa mace-macen da ake yi a rayuwarsa ya fara yawa daga wannan ya mutu sai wannan. Don haka ya ji hankalinsa ya fita kwata-kwata daga zaman Najeriya ko don ba wa iyalansa kariya musamman Amina da abin da yake cikinta. Ya tabbatar duk mai son rayuwarsa saboda dukiya ne to don haka ba za a taɓa sanya samun magajin dukiyar ba idan har ita ake so. To tun farko ma waye ne ma ke son dukiyar tasa? baya da abokan gaba haka ma shi mutum ne mai sirri da son rayuwar kaffa-kaffa. Bai bayyanar wa da duniya irin faɗi da yawan da dukiyarsa ke da shi ba. Bayan 'yan uwansa babu wanda ya san adadin dukiyar da yake da ita. To me yake faruwa a rayuwarsa ne? Da gaske Ahmad yake na kusa da shi ne masu son neman rayuwarsa ko kuwa ba dai shi ake nufi ba. A ɓangaren su Alhaji Laminu, abubuwa sun jagule musu gabaki ɗaya saboda wankin hula na neman kai su dare, daren ma mara kyau. saboda rayuwar Umar Jedin ɗaya rak tana neman gagararsu. Saboda rayuwar Umar Jedin ɗaya rak tana neman su ɗauka bayan tsare-tsaren da suka ringa yi ana wa rayuwar hari. Kan mamman ya ɗauki zaɓi matuƙar gaske don gaba ɗaya kamar an yi masa asiri ji yake idan ba cika su suka yi ba kwata-kwata ba za su taɓa samun kwanciyar hankali da nutsuwa ba musamman yanzu da kullum Umar Sila ne yanzu a jaridu da labarai. Shi Lamini matar Umar ce ta tsaya masa a da makoshi don kuwa jikinsa na basu za ta iya ɓata musu aiki kwata-kwata daga ranar da ta samu ciki ko makamancin hakan. Da haka shi idanuwansa akan ta suke ta fara barin duniyar gaba ɗaya yake so kafin su sake dawowa kan Umar ɗin. Da haka kai tsaye yanke shawarar a yi mai yiwuwa a huta kafin su zauce akan dukiyar da bata shigo hannunsu ba har yanzu. Kamar abin baki sai wahala suke yi, shekaru da ciwon rai da bakin ciki da kullum zuciyoyinsu ba lafiya. Shi mamman ba iya matar Umar yake so a gama da ita ba, ba iya matsalar ta ba yanzu, har ta Umar ɗin ya gaji da ganinsa a gabansa, kuma samansu, ya gaji da jin sunan Umar Jedin a kafofin yaɗa labarai. Shi kansa Umar jidin Sila ɗin ya gaji da ganinsa, yana yawo yana numfashi, yana samun mutuntawa da respect da cika idanuwan mutane. Ya gaji da duk wani abu da ya shafi Umar, ga uwa uba ɗansa da yake tsananin son ya kasance a ƙarƙashinsa. Yana tare da Umar din yana son sa kusan fiye da yanda yake son sa, shi da yake ubansa, da ya haife sa, don haka ya gaji a rufe chapter din Umar din kawai a huta. Wani numfashin jin nauyin zuciyarsa na rayuwa, Laminu ya sake jin abubuwa da Mamman din ya faɗa, don shi ma kam ya kai makura. Wani mugun nauyi ne da na da zuciyarsu duk tsawon shekarun nan, tun daga ranar da arzikin su Kasim ya bayyana a Ashalawa. Ko da cikin Amina ya shiga wata tara, ya isa haihuwa har lokacin babu wanda ya san da shi bayan uban cikin da amininsa Ahmed da Arun sai babba duk hulɗarta da mu'amalar ta da su mam'ati ba su taba lura da ciki a jikinta ba saboda ɓoyewa take yi cikin hijab haka ma ko gidan Laminu ba san da cikin ba saboda Aminan na da zurfin ciki sosai haka ma faruwar tashi tashin hankalin da ya rinka samun mijinta ya sanar da ita kada kowa ya san da cikin shi yasa da sake adana kanta da cikin da ya tsufa kwata-kwata ta daina fita ko ina ko gurin mam'aci ɗin ta daina zuwa kwata-kwata sai dai harun ne ke shigowa sosai kuma shi ma bata taɓa barin ya ga cikin ta ba shirye-shiryen fita da ita ta yau a Poland Umar ke yi haka masu babba suna cin suna ta zumuɗi da shirin haihuwarta don sun so a barta ta dawo haihuwa amma san Umar ya ki yadda da hakan dole suka haƙura suka bar zancen amma dai za su tawo da ita idan ta haihu da yake tamkar 'yar cikin ta da dake jin Amina tuni ta haɗa mata kayan fitar zaƙin haihuwa da wasu maganin gargajiya da zai saka ta samun sauƙin naƙuda babba zai kawo mata ya dawo kafin ta haihu su taho tare shi kanshi babba cikin zumuɗin zuwan yake don duk ya ga umar wata sabuwar jakar arziki yake samu daga gare sa don haka baya ganin wahalar nisan na tafiyar kuɗin yake kalla da kuma amina da zai gano ranar asabar da asuba babba ya bar gombe ya hau motar lagos zuciyarsa cike da zumuɗin haɗuwa da 'yar uwarsa wanda hakanan yake jin sabuwar soyayyar ta jini tana karuwa a ransa har kirjinsa na nauyi fatansa dai ya isa lafiya a can Legas kuwa tun safe da Amina da tashi take jin yanayin ta babu daɗi kwata-kwata ciwon mara da nauyin mara take ji sosai gashi Umar yana gida kwata-kwata ya daina fita a kwanakin nan saboda hatsarin da rayuwarsa take ciki yayi yawa da haka aka dakatar da shi daga fita sai an gama bincike Rashin fitarsa ya saka masu jiran fitowar tasa ba su da zaɓin da ya wuce kawo aikin su har cikin gidansa saboda tarkon da aka haɗa masa a waje yana jiransa ba zai taɓa tsallake sa ba. Da ya fita da tabbas sai ya bar duniya a ranar da ya fita shi yasa ma daga Arun har Ahmed sun kai matuƙar wuyar Lamini da mamma saboda sun zama kamar wasu makaman kariya ga Umar ɗin. Ba tare da nuna halin da take ciki ba saboda kada ta damar da Umar ɗin Amina ta ringa kulawa da shi saboda shi ma yana fama da ciwon kai gashi masu ɗebe masa kewa da firarrakin su idan har suna gida to suna babban gadin na bayan gidajen su da shine ya haɗe gidajen nasu uku ta ƙofofin baya a can suke zama suna hutawa tare da wayoyin su hatta abincin daren yawanci a can suke ci tare da wani lokacin gaba ɗayan su har da iyalan su tare suke ci cikin kulawa da shakuwa mamman baya ƙasar yana folin ya je dubo Jamal haka kawai Lamina ma a ranar ya yi tafiya da safe zuwa Abuja wani mitin A jikin mijinta ta kwanta bayan da ta ji ƙarfin jikinta duk yana neman ƙarewa, amma har lokacin bata nuna masa abin da yake damunta ba. Kwanciyarta a jikinsa ya saka shi jin wani sanyi da ƙaunarta da ta cikin da yake jikinta na sake da baibaye sa. Musamman yanzu da kowane lokaci za ta iya haihuwa, shi yasa ma ya masu su yi tafiyar. Ƙamshin jikinsa ta shaƙa a hankali, tana ɗan rufe idanuwanta, suka ɗan yi laushi saboda rashin kuzari. Shi kuwa yanda take sauke numfashi a hankali, cikin jikinsa tana sake narkewa ya saka shi jin son tana hana sarki kansa don haka a hankali ya fara shinshinarta yana shakar nata kamshin yana jin daɗin ɗumin jikinta a fatarsa tana jin hakan ne ta lamshe idanuwanta a hankali tana lafewa don ta san me hakan zai haifar rungumi ta yi da kyau yana hade fuskan su guri ɗaya a haka dai ta lallaɓa, tana jin marar tana sake kullewa ta je bedroom ɗinta ta yi wankan sarki ta sake wani wankan ta fito ta yi sallar la'asar ita ma ta shige ɗakin Tana jin ko za ta iya baccin, amma san baccin ya ki zuwa bayan abin da ya wanzu tsakanin su Safiya ta kira mai aikinta da take kulawa da kusan komai na gidan, ta ce ta kama mata ruwan ta sha, amma mai zafi ba mai sanyi ba. Ko da Fatima ta kawo mata ruwan ta ga ta cikin kulawa ta tambaye ta ko a kira daktu ko a kira mam'ati. Girgiza mata kai ta tana sake danne abin da take ji, amma san baya dannuwa, amma dai duk da haka buɗe baki ta cikin sanyi ta ce, kar ki sanar da kowa zuwa anjima Idan jikin bai yi sauki ba zan sanar da dadi. Numfashi mai sanyi safiya ta sauki a hankali. Cikin tausayin Aminar idan naƙuda ce ta ce, to shikenan Allah ya baki lafiya ya kuma saukar da ke lafiya. Amin. Amsar da ta amsa da ƙirji na ɗan daurewa. Bayan ta amshi ruwan a dogon glass cup ta sha kaɗan, ta ajiye. Bayan fitar Safiya sosai ta fara jin yanayin na ƙaruwa, har aka yi magrib ta tashi daga falo, ta koma bedroom ta yi alwala ta yi sallah. Tana idarwa ta fito ta je bedroom ɗin Umar, baya nan ya fita sallah ko da ya dawo a tare suka zauna sa suka ci abinci wanda kaɗan ya bata a baki ta ce ta ƙoshi ta tattara kayan da kanta ta fita da su daga can bata dawo ba a ɗakinta ta shige ta yi sallar isha ta yi shirin bacci ta kwanta a ɗakinta saboda bata son zuwa ɗakinsa ya gane halin da take ciki yana masallaci sallan isha babbai iso ba ƙaramin mamakin ganin sa yi ba saboda babu wanda ya san yana tafi har aminan bata sani ba cikin kulawa da farin ciki sosai ya tarbe sa suka shigo kai tsaye masaukinsa suka nufo saboda Amina ta riga ta yi bacci dukansu sun sani da haka babban ya ce a bari da safe kawai ta gansa har murnar sai ta fi ma ba mu su Umar ya yi na'am da hakan da haka take aka kawo masa abinci kala-kala aka sake gyara masa scotters din aka kawo cartons na ruwa da drinks aka saka a fridge suka yi sai da safe fice ya bar su akan sai da safa har bedroom ɗin ta ji ya ga bacci ya ɗauke ta mai sanyi da nutsuwa da haka bai sayar da ita bai kyale ta ya wuce bedroom ɗinsa kawai saboda ya san tana buƙatar hutawa sosai akai-akai saboda cikin jikinta. Kwantawa yayi yana waya da nan wanda ke sanar da shi zuwan mamman a yau ɗin gidanta. Ya kawo mata ziyara tare da Jamal har ma ya bata kyautan $500. Numfashi ya ɗan sauki a hankali yana jin daɗin su ga iyalin juna. Shi yasa ma yake jin damuwar tunanin da ke shigarsa. Na san tattara ya koma inda ya fito saboda tsaron lafiyarsa da ta iyalansa da 'ya'yan da za a fara tara masa amma kuma yana cikin damuwa da baƙin cikin rabuwa da 'yan uwansa da suka yi alƙawarin rayuwa tare har su mutu tare bayan ya gama wayar guraren wannan dare ya tashi yau alwala kamar yadda ya saba ya zo ya tayar da sallah ya daɗe a farke yana addu'o'insa da babu daren da baya yin su tunda ya samu kansa a rayuwar kwanciyar hankali da nutsuwa bai taɓa tsallake daren da baya sallolin dare da addu'o'i ga iyayensa na asali da suka haife sa da su Kasim ba da iyayensa na riko har ma da 'ya'yan da bai san zai haifa ba yana musu addu'ar zuwa duniya lafiya su yi rayuwarta lafiya kuma su koma ubangijinsu lafiya karfe uku na dare ya miƙe daga lafiyayyen ganinsa. bayan ya kwanta saboda dubo Amina don ba su taɓa kwana ba a tare ba idan har yana gari sai yau ɗin kuma motsi ya ji kaman har ma da magana ya haka fitowa yana sake kallon agogo kai tsaye nufa hanyar bedroom ɗinta ko da ya tura kofar bedroom din tana zaune tsakiyar gadonta ta haɗa zufa sosai idanuwanta sun yi jajir tana cikin azaba mai tsananin gaske cikin sauri ya ƙaraso gurinta yana ambatar sunanta cikin kulawa mai tsananin gaske da tashin hankali hawa gadon yayi yana kama hannunta da take kankame gado da shi cikin tausayinta mai tsananin gaske ce lebo ne tun yaushe kika fara ciwon me yasa baki sanar da ni ba saukowa ya gadon ya koma bedroom ɗinsa ya dauko wayar sai fara neman wayar Ahmad yana son sanar da shi suna buƙatar zuwa asibiti a tsakiyar dare ko kuma kawo likita gida Amina za ta haihu kasa samun wayar Ahmad din yi ya koma kiran ta Arun shi kuma tashi bai ɗauka ba saukowa ƙasa ya nufi bangaren masu aiki da kansa ya yi nokin ya kirawo Safiya ta fito saboda ta fara manyanta dole ta san kan haihuwa kafin ya samu Ahmad komawa ya ɗakinsa yana ci gaba da kiran wayar Ahmad baya samu don haka ya yanke shawarar fitowa da kansa ya ja mota ya kai ta asibiti sai dai fitowar saraba gidan ya fara cin karo da abin da ya girgiza shi jini ya gani a gurare daban-daban a harabar gidan wanda yake fresh da alama yanzu yanzu jinin ya zuba duk inda ya fito tashi hankalin sa ya take juya da sauri zai koma cikin gidan sai dai ko taku ɗaya bai bautar gidan ta ɗauke gaba ɗaya abin da bai taɓa faruwa da su ba a rayuwar gidan don haka gaban sa ya yi mummunan faduwa. da wani mugun sauri ya nufi ciki yana jefa ƙafafuwansa cikin duhu wayarsa satini ya sake ta ya dawo ga matarsa. A can cikin gida kotun nakuda naƙuda ta taso wa Amina gadan-gadan. A yanda take Safiya ma ba ta tunanin za a iya ɗaukan ta zuwa asibiti don komai ya zo gam. Babba da shi ma haka kawai ya kasa bacci duk tsananin gajiyar da ya ɗebo yana jin motsi ya leƙo. Idanuwansa suka sauka a kan Umar da ya fito harabar gidan sai kuma ga an ɗauke wuta. Har ya koma ya kwanta sai kuma ya tuna da akwai mai ciki a gidan ko dai naƙuda ta taso wa Amina ne. Tashi ba tare da tunanin komai ba ya fito daidai ganin wulgawar mutane kusa guda biyar zuwa cikin gidan ta kofar baya take gaban sai faɗi Dan ya san dai gidan ba a ɗauke wuta haka ma waye suka shiga gidan shi ma duhun ya biyo iyo cikin gidan kai tsaye kofar da mutanen suka shiga shi ma ita ya shiga don baya tsoron barayi sam tunda shi ma da ya samu damar satar zai yi shigowar babba ta kofar baya da shigowar umar ta kofar gaba duk ba su yi nasarar rigan mutanen isa ga ɗakin amina ba inda take kwance cikin tsananin azaba. Da kawo da Umar tare suka isa kofar hawa sama, sai dai an datse ta taƙi buɗuwa. Da sauri Umar ya kalli kofar yana jijjigawa, jikinsa da zuciyarsa na ɗaukan wani irin rawa da mugun tsoro. Kawu da bai gama fahimtar komai ba cikin rawar murya ya ce, Na ga shigowar mutane na biyu duk yadda aka yi barayi sun shigo gidan nan. sa Umar ya cikin wata irin rawar murya da tashin hankali da cewa, Amina na naƙuda, su kaɗai ne a ciki ba barayi ba ne, Amina na cikin haɗarin gaske. kasa karasawa yayi saboda mummunar rawar da jikinsa ke yi zuciyarsa kamar za ta fito saboda tashin hankali waje ya koma da sauri baya ganin gabansa don lalubo wayarsa babba kuwa jin wannan mummunan tashin hankalin zancen kofar ya ringa duka yana ambatar sunan Amina amma kofar kamar bango ko motsi bata yi ba saboda tsadan da yanayin ginin rawa jikinsa ya dauka tare da shiga tashin hankalin da bai taba tunanin zai shiga a rayuwarsa ba a can waje kuwa securities Umar ke kwalawa kira yana karaɗe harabar gidan kamar mahaukaci yana ihun kiran sunan securities yana sake kiran su Ahmad wanda a lokacin kiran ya shiga take suka nufo gidan cikin gaggawa da tashin hankali securities ɗin gidan kuwa tsit babu ko motsin su bare alamun akwai su ga wani irin duhu don babu haske ko na farin wata kin san me ake nufi da shi'uma idan har aka ce miki waccan shi'uma ce ai an kai mu mukura ina matan da suke fama da mazaje masu biye-biye wato masu neman matan waje ina matan da suke fama da mazaje masu yawon dare ko kuma zaman majalisa to wannan sirrin naku ne kullum ina samun ƙorafe-ƙorafe a wajen mata da dama sai ka ji an ce ni mijina yana da kula-kulan mata ko kuma yana da wata budurwar a waje da ta ɗauke wa mijina hankali ta hana ni zaman lafiya da mijina tun kafin ma ta shigo gidana ko kuma ka ji an ce ni mijina ya rabu da matarsa amma ta hana ni zaman lafiya ni da mijina to yar uwa in dai wannan ce matsalarki kike buƙatar ki dawo da hankalin mijinki gare ki ku samu zaman lafiya da soyayya da kwanciyar hankali a cikin gidan aurenki ga mafita ba boka ba malam ba kauce hanya cikin lokaci ƙanƙani za ki dawo da hankalin mijinki zuwa gare ki. Kin san menene sirrin? Bakar shi umar mallaka. Ko daga jin sunan, kin san mallaka ce ta gasken gaske da ta tara dukkan wani sirri na mallaka. Domin idan har kika shafa wannan shi umar, mijinki ya ji kamshinta. Kin sha gaban kowace mace a idanun mijinki. Sannan babu wata mace da mijinki zai yi ma'amala da ita ya ji daɗinta idan har ba ke ba. Amma don Allah akwai sharaɗi. Idan har kin san kina da kishiya, kada ki amfani da wannan shi'umar baƙar mallaka, domin za ki cutar da kishiyar ki ne. Mai kishiya ba ta amfani da shi. Sannan kuma idan kin san mijinki yana da haƙuri, wato ba jarababbe ba ne, kar ki amfani da wannan shuumar, Sannan ita wannan shuumar ba a shafa ta a fita a iya gidanki idan za ki je wajen mijinki za ki yi amfani da ita shi kaɗai ake buƙatar ya ji ƙamshinta domin samun kwanciyar hankali da zaman lafiya a gidan aurenki idan har kina buƙatar wannan shumar za ki iya tuntuɓar hajiya mira mai kayan mata kuma likitar mata domin ba a samun wannan shumar a ko'ina sai dai a wajena sannan ina iya aikan magunguna na ko'ina a faɗin duniya kama daga Nijar, Amerika, saudiya Jamani da dukkan wani ƙasashe na faɗin duniya. Idan a Najeriya kike, shi ma za ki iya yin odar maganinki a duk inda kike a faɗin Najeriya. Za mu kawo miki maganinki har inda kike. Ga masu buƙatar ingantattun magungunanmu, za su iya tuntuɓa ta ta lambobin wayata kamar haka: 070 45 seven six seven six eight six wato sifili bakwai sifili huɗu biyar bakwai shida bakwai shida takwas shida ko kuma 090 31 81 twenty 24 wato sifili tara sifili uku ɗaya takwas ɗaya sifili shida biyu hudu. Sannan ga mutanen Maiduguri za su iya samun magunguna na a wajen yaron gausu. Ga mutanen Fatiskun ma za su iya samun magunguna na a wajen Abbas da ke garin Fatiskun nan bakin kasuwa.